gaskiya aradu birni sun more saboda don allah yanzu ki kalli wani gida a wannan mutum ya samu duniyarsa ga aljanna warai an ba shi komai da komai ya same shi a gidan duniya dai kan wannan gida take mai kyau wai haɗa mutum ne yanzu a cikin nan ito eh ga wani abu ma dogo a kofar gidan shi kore mai ga ta dai doguwa tana tsaye a wannan ma a duniya ce aiki cikin da ba ka ya miƙi do wannan duniya ta yi dogon gida sai mamaki wallahi mai gida ta more ya sami komai a cikin gidan duniya na aljanna ni ilu da na sami wannan da ni da gogo mu zauna Allah mu more a ce da gudu muke ciki kaga na ga ai abota kuka ko sanyi ba ta dukan nan ki dai tana cikin nan ga gogo a ciki lai ga ko ta huta ilu Allah bai wa ido wannan gida wallahi aljanna ta wari warina kaga na more ai don Allah wannan gida burni sun mori rayuwa laifin sun mori rayuwarsu ta ilu Allah samu dahi mu sai da na gemu ma wata ran koma gina Me burodi abani bani Abani a me cayi mai burodi zauro eh Jauro me za a baka ina son cayi da burodi cayi da burodi zauro a samin cayi mutana ɗaya eh, burodin talatin ya isa jauro ya shiga isa ga yawa Agora ele mora. yawa shi dauro an sama naman shayi mai kyau yawan mai shayi Yawa dauro shayi ta kyauta Thank you. wato ka san fulani nan fulani nan fulani ga kuɗi amma ba za a ta a ba yanzu shayi wannan shayin mai zai ma wannan shayi mai zai kuma ma shayin talatin ita mai naira ne ka san kula bakinsa Doro magana ne Jauro? Yawa mun shayi na gama. har ka gama doro ka gama Allah kar ki kara samun wani yayi naman shayi naman shayi na kira ta gido kar a kara samun naman shayi ba yana da daɗi ba na mai shayi ba ba so doro har wa Allah kawo na gode na gode